Allah shi kyauta ce malam don Allah to ko menene ko a taya ni da addu'a wannan mai takarda yake cewa saboda a duk lokacin da na sami kuɗi sai na ji sha'awar zina shine nake son a taya ni da addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala shiryatar da mu Allah kuma ya tsare mu gabaki da kai kuma Allah shirye ka in namiji ne ko mace ce amma da fi kama da namiji Allah shi kyauta shi kuma zunubi a zuciya yake kuma kokari kake ka yaƙai. hanyoyin yakan zunubi ko suna da yawa daga ciki sai ka yadda zunubin ne eh, tun da har yace yana bukata a taya shi addu'a ka ga yadda zunubi domin akwai wanda yana zunubi shi bai ma san zunubi bane shi sa malamai suka ce abu na farko da ake buƙatar ka gane cewa Allah zai iya azabta ka da tuba shine ka yadda abin da kake zanubi ne shine matakin farko abin da suke ci mishi in ma'arifi gane cewa abu kaza zanubi ne abu na biyu shine al'unsurul amali alwujdani damuwa a zuciya ka damu me yasa zan yi